This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai. To hawa wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diflomasiyyar Rasha kan batun kawo ƙarshen yaƙi a Ukraine. rundunar sojin china ta yi allah wadai da kutsawa mashigar ruwan taiwan da wani jirgin ruwan yakin canada ya yi yau dinar litini sannan tawagar wakilan wata jama'iyyar adawar turkiya ta isa yankin kurdawa da ke iraki jiya lahadi a kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin turkiya da haramtacciyar kungiyar warin kurdawa da ke turkiyar kanan labaran kenan A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da tattaunawa da masanin harkar sufurin jiragen sama a Najeriya, injiniya Usman Bala kofar kudu kan ko akwai wani darasi da kasashe irin su Najeriya za su iya dauka dangane da yawan afkuwa haɗuran jiragen sama a wasu manyan kasashe irin Amurka. darasi shi ne ya nuna mana cewar akwai kalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru da Amerika haka zalika muna tafi da rahoto kan yadda rayuwa da na ƙasa kan kasance da irin kalubale na musamman da masu na ƙasar kan yi fama da shi. ta taimaka wa iyalai da dama idan ta samu labarin cewa akwai wani yaro da yake da bukata ta musamman ko na sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya tare da sarfi da hashin to amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya To assalamu alaikum a saurare ga labaran. Wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an dulumusiyar Rasha cikin 'yan kwanaki masu zuwa kan batun kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine na tsawon wato shekaru uku zuwa yanzu. To amma sakataren harkokin waje makro biyu ya yi kafa-kafa wajen bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar samun ci gaba a nan take. shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin sun amince yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ta tsawon sa'a guda a makon jiya a cewa a fara tattaunawar zaman lafiya ba tare da bata lokaci ba to amma rubio ya gaya ma shirin face the nation na gidan rediyon cbs a yayin wata hira da aka yi da shi jiya lahadi cewa matakin cimma zaman lafiya ba abu ne na ganawa sau ɗaya ba cikin 'yan kwanaki masu zuwa ko makonni za mu ga ko shin vladimir putin na sha'awar tattaunawar kawo ƙarshen yakin da ake yi a ukraine ta hanya mai ɗorewa kuma cikin adalci a cewar rubio tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar turkiya ta isa yankin kurdawa mai yar kwarye-kwaryar cin gashin kai da ke kasar iraki jiya lahadi a daidai lokacin da ake ta kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin turkiya da haramtacciyar kungiyar awarin kurdawa da ke turkiyar tawagar wadda ke karkashin jagorancin sirri surayya oda da fabin buldan wasu manyan jami'an jam'iyyar kurdawa ta dme da ke turkiya ta gana da masu barzani shugaban jam'iyyar kdp wacce ita ce jam'iyyar kurdawa mafi girma a iraki a birnin irbi jiya lahadi ofishin barzani ya faɗi a wani bayani cewa sun tattauna kan matakin tabbatar da zaman lafiya a turkiya kuma tawagar turkiya ta gabatar da wani sako daga Abdullah ocalan shugaban jam'iyyar pkk ta turkiya da ke kurkuku rundunar sojin china ta yi allah wadai da kutsawa mashigar ruwan taiwan da wani jirgin ruwan yakin canada ya yi yau dinnan litini tana mai cewa sojin samanta da ruwanta sun sa ido kan jirgin kuma sun gargaɗe shi al'amarin da ya faru 'yan kwanaki kawai bayan da jiragen ruwan yakin amurka suka yi irin wannan santaran rundunar sojin ruwan amurka wani sa'in kuma da jiragen ruwan ƙasashe ƙawaye irin su canada birtaniya da faransa su sukan yi sintiri zuwa wannan mashigar sau ɗaya a wata china wadda ke ikirarin cewa taiwan yankin ƙasarta ce na ikirarin cewa wannan mashigar ruwa mai muhimmanci mata ta ce wannan take-take na canada ya tayar da rikici da gangan tare da yin zagon ƙasa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a wajejen mashigar a cewar shiyar gabas ta sojin china a wani bayani gaba kaɗan a cikin shirin ibrahim zai dawo da ƙarashin labaran duniya a cikin 'yan kwanakin nan an samu yawan afkuwa haɗuran jiragen sama a amurka a lamarin da har yanzu mahukunta ke ci da bincike a kai ko a ranar 29 ga watan janairu wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgin sama mai saukar angulu na soji sun yi taho mu gama a kusa da filin jirgin saman reagan na washington bayan kwanaki biyu kuma wani jirgin ɗaukar marasa lafiya ya hatsari a wata unguwa a philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa haka zalika wani jirgi ya ɓace ko sama ko ƙasa a jihar alaska To ko shin akwai wani darasi da kasashe irin su Najeriya za su iya dauka? Tambaya kenan da abokin aikin mu Baba yakub Makeri ya yi wa injiniya Usman Bala kofar kudu masanin harkar sufurin jiragen sama a Najeriya. Ita da babban darasi shine ka gani ya nuna wani cewar akwai akwai kalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru da Amerika sun fara tsoro to mun Afirka ya faru mutane sai su kaura cewa komai saboda haka iya iyawa dama dai ana yin kokari so a ƙara kokari kuma a ƙara advancing ana daɗa tabbatarwa da cewar komai yana tabbata bisa ka'ida a abin da muke kira standard practices hmm. so insha Allah idan wani abubuwan ana kiyaye su mutane za su daɗa samu a da ake kira confidence a kanmu kuma muna abin nan amma yanzu kamar a najeriya in ana maganar pilots muna da ƙwararren mutuka jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a najeriya ba wanda suka samu training suna da ƙwarewa suna da cikakken rekod da suka yi abin nan to in wannan ne ba mu da matsala kuma a bangaren a equipment da muke da su a airport ko a mu ko a waye shi dama akwai standard gaskiya aviation tana da ka'ida shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba to za a sa ka ajiye jirginka za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka ba a abin da ake kira compromising standard dole sai an tabbatar cewar kuma akwai hukumomi wanda suna bincika irin wannan irin su eh, Nigerian Civil Aviation Authority NCAA eh, to kaga ga tsaye suke akan cewar kowane kamfani yana kokari kowanne ya yi mutum standard ya mm. tabbatar abin da ya kamata ya yi mm. ya yi ya yi to abin da muke ciki kenan. Wato a shi pilot ɗinmu na sun yi flying a wajen sun mm-hmm. dawo Najeriya kuma suna yi to shi ne. To, wai abin da nike so sani shin uh, mahukunta sukan tuntuɓi uh, irin ku da yake masana a hakan sufurin jiragen sama uh, don eh, kyautata wannan sashi a Najeriya? Eh gaskiya suna tuntuɓa tunda ai akwai mutanen da wai bahaushe ya ce baffa da baffansa hmm. akwai baffanninmu da ana tambayar suna tabbata ana neman shawarwarinsu saboda kwarewarsu da gujewarsu da daɗewarsu a cikin harkar wasu sun yi ritaya in abin ya taso za a kirawo su za a tambaye su wani ma ko bai taso ba suna ba da shawara suna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi injiniya usman bala kofar kudu kenan a tattaunawar su da baba yakubu makeri yanzu kuma ga karashen labaran duniya To hawa a kasar Chadi jami'an kiwon lafiya sun rufe wasu goman makarantu suna masu tura dubban ɗalibai da malaman su gida tare da takaita zirga-zirga zuwa gundumar Bologo da kuma daga wurin wanda ke da nisan kilomita 400 kudu da na babban birnin kasar don dakile yaduwar annobar kyanda a wannan labari na musamman da monki edwin kenzega ya turo daga kamaru an yi ta bayani a gidan talabijin na gwamnatin kasar chadin cewa L'épidémie de rougeole sévit depuis de Bologo. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Chadin na bayanin cewa an umarci dubban yara a gundumar bologo da ta kasar cajin kenan da su zauna gida na tsawon mako guda saboda an rufe makarantu da zumar hana cutar kyanda yaduwa an rufe majami'u da masallatai ma umar muhammad wanda gwamnatin tarayya da ke injamina ta naɗa shi matsayin babban jami'in lafiya na gundumar ta balogo ya ce an samu mutane wajen hamsin ɗauke da cutar ta kyanda cikin sati biyu kawai ma da suka gabata Gwamnatin Uganda ta faɗi jiya Lahadi cewa za ta soke tuhumce-tuhumcen da take ma jagoran 'yan adawa Kizi Besege tana mai kiransa da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci a cewar wani minista. Nan da nan matar Besege kuma daraktar un Winnie Basyama ta yi watsi da wannan alkawarin a matsayin wani abu mai cike da shakku. Besege wanda tsohon mukarrabin shugaba Yoweri bene ne da ya rikide zuwa mai adawa da shi ya shiga yajin cin abinci a ranar goma ga watan nan na Fabrairu saboda nuna rashin amincewa da tsare shi da aka yi. Gwamnatin wadda ta tuhume shi da cin amanar ƙasa saboda zargin wai ya yi barazana ga tsaron ƙasa ta sha alwashin yin masa shari'a a kotun soji. duk wadda hukuncin da kotun koli ta yanke cewa yin hakan ma farar hula ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar. Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ma madalla yanzu kuma sai kasar Mozambique inda rayuwa da na kasa ta kasance da kalubale na musamman ga masu fama da ita. Duk da dai wasu da ke rayuwa da na kasar sun bayyana yadda jajircewa da karfin hali da tallafin yan uwa da abokan arziki kan taimaka musu kaiwa ga samun nasara. Ga rahoton da Amaralis Gule ya aiko mana daga Maputo babban birnin kasar ta Mozambique. Delphina Nhamtumbo tana karatun ilimi da ayyukan zamantakewa a jami'ar Pedagogical ta Mozambique da ke Maputo. Tana da wata larurar daskarewar gaɓoɓi da ake kira cerebral palsy a turanci, cutar da ke shafa da take tafiya ko tsayawa. Duk da wannan, Delfina ta kafa wata kungiya mai suna Plica of Inclusion Association, inda take taimakawa mutane irinta. Ina da ƙungiya da ke taimakawa mutane irina. yana taimaka masu su gane cewa za su iya zuwa makaranta za su iya yin aiki kuma su yi rayuwa kamar kowa. Julia Francisco mahaifiyar Delfina ce kuma ta karfafa mata a wannan tafiya da take. ta taimaka wa iyalai da dama idan ta sami labarin cewa akwai wani yaro da yake da bukata ta musamman ko na kasa takan ziyarce shi na sami labari daga wasu iyaye suna cewa delfina ta zo ta fitar da mu daga kunci ba mu san abin da za mu yi wa ɗanmu ba amma zuwan dalfina mun ga cewa ɗanmu ma zai iya a ver um yaushe ina jin tsoro amma bayan na shiga kungiyar sun taimaka min na fahimci matsayina ta taimaka min na ji sha'awar koma makaranta domin da har na riga na daina amma ta fahimtar da ni cewa ina iyawa kuma zan iya kaiwa kowane mataki alama fashin kola. ta ce irin wannan yabo su ne ke kara mata kuzari. Abin da na sa a gaba shine ci gaba da gwagwarmaya don shigar da na su 'Yan mata masu na kasa sun fuskanci matsaloli da yawa. Na farko saboda mata ne, sannan kuma saboda suna da na kasa amma suna iya yin dubban abubuwa. Rafael Bata yana fama da matsalar gani amma ya samu mafaka a sha'anin kiɗa yayin da ya daina gani. Bata wanda ya samu ƙwarin gwiwa daga jagorancin makahon mawaƙi ɗan ƙasar Mozambique Isu Manes ya koyi kiɗan kuma ya kafa ƙungiya tasa da ta ƙunshi mutane masu nakasa. Ya samu digiri a fannin aikin jarida kuma yana aiki a matsayin mai ba da shawara ko mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Def TV. wani gidan talabijin mai zaman kansa na mozambique wanda ke mai ganin an dama da kowa Har yanzu babban kalubale ne kasancewa mutum mai nakasa domin har yanzu al'umma ba ta mutunta yancin nakasassu. kasassu. Duk da waɗannan kalubaloli bata da hantumbo sun ce sun himmatu wajen kalubalanta wannan wariya da kuma gina al'ummomin da ke mutunta nakasassu. na kasa ba kasawa ba ce ba zai sa ka fi wani ba ko ya sa ka fi kowa lalacewa yana mm, mm, mm, mai da hankali kan nuna wa mutane cewa yana yiwuwa a yi wani abu ko da ana da nakasa duk da cewa har yanzu akwai wannan ra'ayin cewa nakasassu ba su da wani amfani ina yaki da hakan eh. Bata ya kirkiro wata kungiyar wasan kwaikwayo ta nakasassu a matsayin hanyar ci gaba da gwagwarmayar nakasassu. Nhantumbo ta ce za ta ci gaba da yin aiki don samun kyakkyawar makoma ba tare da ware nakasassu ba. An gaida sarfi lahashin da fassara rahoton Amaralis Gule ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai daura kan duba zargin garkuwa da gonaki da ake yi wa hakimin yamman gora a jihar nejan najeriya ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel abin da ni ce dai gwamnati nan ta taimaka mana ni dai na dai ba da kuɗi nawa kika ba da abin ni basuwa dubu ɗari uku da talatin da hudu ni basuwa kuma ban da su kuma na tare da marayu mijina ya rasu abin da ƙorayen mu dai magana gonakin mu ko da muka tashi mun cin mu ƴaƴan muna noma wurin to muka zo kuma yanzu gashi da baya ga magana ta biyu za mu sayi gonakin ɗin to shine yanzu dai abin da muke bukata muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana a bar mana gonakinmu manoma bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗi kuɗin da muka ba su kuma muna son mana gwamnati taimaka mana a maida mana kuɗaɗen mu ni helta da agarin saboda gidanmu muna da yawa muna da helta ciki da yawa kuma ciki muke ko da aka haihu dai na tashi na iske ana ana aiki wannan wurin na shekarun ka kamar nawa kenan zan kai shekara 60 a yau ma shirin ciki da gaskiya yana yankin tungan kawo da ke karamar hukumar kwantagoran jihar Neja inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni da ake zargin wani basaraken su yayi. Mutanen yankin sun zargi hakimin kwanta gora Alhaji Aliyu Ma'azu da garin Tungan kawo ke karkashinsa. Cewa ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba a faɗi sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira dubu ɗari biyu ga kowace hekta guda. idan har suna bukatar a bas su gaba da noma waɗannan gonaki nasu da yawan su ya haura kadada dubu guda da aka lissafa za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira miliyan ɗari biyu da yanzu haka wannan manoman suka fara da bashi naira miliyan talatin da shida. kamar yadda aka ji a makon da ya gabata wakilin mustapha nasir tsari ya kira hakimin ga kuma yadda suka yi. Ayyuma da kusa. Na kai da barka da dare. Yawa. Sunana Mustapha Nasiru Batsari daga sashen Hausa na murya Amurka VOA. Allah ina magana da hakimi ne ko Aliyu Muhazu. Eh. An kai da ya hakuri da Allah akwai ishu da yasa dole sai na neme ka. Na mai kenan? Akwai wani ishu na mutanen tungan kawo da suka zo gurinmu suka ɗan yi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakinsu. Wannan bayanin kwaye ba wuri na za ka ji shi ba ko ai eh. ka ya fito cikin bayanan da suke yi to ka ga mu dole ne mu ba ku hakkin ku eh ta haka ne amma dai komai da komai an buka mu ciya mana local government na. da magana na wurin yanzu ba abin da zaka ce akai da kuma dai ba wani labari eh ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su tukun na'am na gode to Allah taimaka Inda babu ƙasa a nan ake garrama kokawa. Shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi shugaban karamar hukumar Kwantagora, Honorable Shehu Sarkin Fawa. Wani lokaci can da daɗewa na abin da ya shahi gonaki wanda suka zo mini da korafin suna noma sama da shekara da shekaru wasu ma a maganar da suke mini sama da shekara hamsin suna noma wurin nan wasu su sun gada ne wanda yake kuma lokacin da abin ya faru mun na yi kokari na samu shi hakimi wanda ke rikon wannan mayankin wanda yake nuna mini hili wannan gonakin na bature ne kuma bature ya zo mashi wannan lokacin na ne to ya zo mai da shaidun yadda ya mallaki wurin nan a ina ne yake to lallai wannan hakimin shine zai iya sanin kowane bature ne domin a wannan lokaci na yi kokarin ya yi kokari ya sada mu da shi a matsayin karamar hukuma domin mu tantance abin saboda gudun abin da zai iya zuwa ya dawo to tun daga wannan lokacin a su dai da abin ya faru ya sama ba su kara tuntuban karamar hukuma ba to ni kuma da Allah subhanahu wataala sa na ji shiru to na san to ba wani abin da ya faru kenan to ni kuma daga tun daga lokacin ban kara tuntuban kowa ba to amma dai gaskiya mai magana da ba da miyan gwamna wato shine kabiru shehu bacci ya kira ni da kanshi kuma ya faɗa a kafan ainihin rediyo na cewa mai girma gona ya ji wannan abin da ya faru yana son in bincika matsayin na shugaban karamar hukuma kuma zo mai da rahoto abin da ya faru to kuma lokacin da wannan abin ya faru ina Allah ya sa shi kwamishinan kananan hukumomi ya neme mu zauna da zama da shi mu shugabannin kananan hukumomi ban samu komawa ba amma insha Allah in na koma mutanen suka zo zan ji bahasin su kuma insha Allah zan nemi shi hakimi in ji yadda magana yake to daga nan ne zan iya gane ne ya faru an sai gonan ne ya suka kare to wannan lokacin tunda shi mai girma gwamna ya bani umarni to kaga zan yi zan bi kowane shashi domin kan abin da daga to chairman su wayannan mutane yanzu meye matsayin su kenan tunda bayanai sun nuna ana tursasa musu su bada cikin wannan miliyan 70 kenan ya rage eh, yanzu meye matsayin su to matsayin su dai kaga magana ne wanda yake sai na ji ta kowane sashi ni dai a matsayina na shugaban karamar hukuma ban da ban saniya ban san an yi wani saye da saiwa karkashin karamar hukuma na wani abin da ya shahi gona mm. wanda yake an zo nema na shaida ko neman wani bayani a kaina wanda yake wani daga waje ya zo zai yi ainihin irin wannan ko irin wannan sai da hilin gona ko kuma gona a karamar hukumana na abinda zai iya gama kina amma in na gama bincike to ina iya neme ni ko kuma ni da kaina neme kun gaya muku ga mai girma gona na kai mishi rahoton ya ba da umarnin a gaya yan jarida kuma shi ya dauki matakin da ya dauka to za ku ji daga gare shi insha Allah. To kafin mu kai ga jiran binciken da shugaban karamar hukumar Gora zai gudanar. gwamnatin jihar neja ma ta fitar da sanarwar ta ji korafin al'ummar ta bakin hadimin gwamna kabiru shehu sunana kabiru shehu ina son aika da sako ne kamar yadda mai girma gwamna ya umarce ni amfani da yawun shi domin in sanar ma mutanen garin kawo ko kuma in ce gunduman kawo na karamar hukumar kwantagora a cewa mai girma gwamna ya samu labarin cewa akwai wani mutum ko kuma wasu mutane da suka yi amfani da sunan gwamnatin jiha suka umarci mutanen yankin garin kawo ɗin da su har haɗa kuɗi har naira miliyan ɗari kuma sun haɗa miliyan talatin da shida ana ta matsa musu lamba cewa sai kuɗin ya kai miliyan ɗari idan ba haka ba gwamnati za ta tayar da su a inda suke zama ko kuma ta hana su noma a gonakinsu da suke noma a nan yankin garin kawon. mai girma gwamnati amfani da yawun shi in ja hankalinsu da cewa gwamnati ba ta da masaniyan wannan mutumin ba ta da masaniyan haka ba kuma ba ta aiko kowa ba zamba ne zalunci ne 419 ne kuma mutanen gunduman kawo a karamar hukumar kwantagora kada su ƙara ba kowa kudinsu kuma idan har sun san wannan mutumin sun san sunan shi sun san inda yake zama da yake amfani da sunan gwamnati da su sanar ma hukuma hukumar 'yan sanda ko hukumar farin kaya na dss domin a cafke shi a hukunta shi ko kuma su samu ciyaman na karamar hukumar kwantagora farin shehu s power su gabatar da korafinsu a kan shi domin gwamnati ta yi maganin wannan mutumin a kawo shi a hukunta shi gwamnati tana da tsarinta idan har mutane na zaune a kan filayenta ko filinta ta san yadda take bi ta anshi wurinta idan har ta bukata za ta yi amfani da shi saboda haka duk mutumin da ya tashi ya je ya amfani da sunan gwamnati ba ruwan gwamnati a ciki kuma idan gwamnati ta gane wannan mutumin ko shi wane ne za ta hukunta shi to Allah ya kyauta yanzu kuma za mu dawo da awal abdullahi kawo wanda yake magana da yawon al'ummar ya ba mu karashin labarinsa. To yanzu wa'anda ke nan wa'anda dai suka bada kuɗin su ga hertocin su za mu kai mu 116 mu da muka bada kuɗi muka zo ne muka haɗa gurin muka ba su kuɗi muka haɗa kuɗi naira miliyan talatin muka zo fadar dagacin mu muka gwada mishi kuɗi shi ya jagorance mu ya kai mu gurin hakimi muka ba hakimi kuɗi kuɗi sun kai dama ba kashi muka je da su ba a cikin account din mai POS din muka je da su kuɗi dai miliyan talatin muka zo da su aka ba mu account ni da ni aka je aka sa kuɗi a Pesban muka tura kuɗin nan tela tana hannuna account din waye kuka sa to sunan mai account din Aliyu Ma'azu account din muka sa kuɗi mun dawo kuma mun ka zo wajen haƙi muka ce mun sa kuɗi to sai ajanda ta gaba to idan kaka ta yi za mu dawo musu da adadin sauran su ma'ana hektar 450 ne kuɗin za su kai miliyan tasa'in da wani abu to akwai wani ban Allah da suka ce sun bashi helta hamsin ya shigo cikin mu a takaice dan helta ɗari ne za mu ba su miliyan ɗari ne to mun kai musu talatin muna tunanin saura saba'in to ko da muka kai kaka wa'ansu wallahi mun mace su ne wancan karo na miliyan talatin din wa'ansu zahiri mu mun san ba su da kuma an ce lallai wanda bai da kuɗin nan to zai rasa gonar shi akan haka suna matso mu kuma muna zuwa saboda mu ne group din mu ne Allah ta'ala kadarta da wannan shugabancin muna lallaban mutanen mu muna ba su shawarwari akan do Allah su yi hakuri in ma bashi za su ciyo su ciyo saboda kan mallaki gonan ka yau aka waye gari baka da gonan aiki kana cikin la haula wala quwata to akan haka wasu har bashi sun ci masu raro, kun je da ta kasance ga waɗannan al'ummomi kuma za mu ci gaba da bibiyar wannan batu domin ka muku labarin abin da zai biyo bayan bincike sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri idan allah ya kai mu yanzu a madadin abokin aiki na mustapha nasiru batsari da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Rasha cikin 'yan kwanaki masu zuwa kan batun kawo karshen yakin da Rasha ta shafe shekaru uku tana yi kan Ukraine. to amma sakataren harkokin waje marco rubio ya yi kaffa kaffa wajen bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar samun ci gaba a nan take tawagar wakilan wata jama'iyyar adawar turkiya ta isa yankin kurdawa mai yar kwarikwariyar cin gashin kai da ke kasar iraki jiya lahadi a daidai lokacin da ake kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin turkiyar da haramtacciyar kungiyar awarin kurdawa da ke kasar turkiyar rundunar sojin china ta yi allah wadai da kutsawa mashigar ruwan taiwan da wani jirgin ruwan yakin canada ya yi yau dinnan litini tana mai cewa sojojin samanta da na ruwanta sun sa ido kan jirgin kuma sun gargade shi al'amarin da ya faru 'yan kwanaki kawai bayan da jiragen ruwan yakin amurka suka yi irin wannan sintirin. To masu aro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da maimaicin shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin da editan mu na wannan zangon Baba Yakubu Makeri da Dadi Balawi da ya bada umarni da injiniya mai Al Zubair. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington sai da hantsi idan Allah ya kai mu.